Ramadan Karim daga tashar rayuwar masoya. Ka zama mai yawan tuna mutuwa, domin hakan zai sa ka rage san duniya. Ya uwa musulmai, ku sani cewa himma da haƙuri da dogaro da Allah su ne ginshikin samun nasara a rayuwa sannan kuma ku sani cewa dukkan nasara tana tare da haƙuri kuma dukkan tsanani yana tare da sauƙi sannan ka ribaci ƙuriciyarka tun kafin tsufanka ka yi amfani da damar da Allah ya baka tun kafin ka rasa ta ya ɗan uwa musulmi shin kana iya yin dukkan sallolin farilla akan lokaci kana bin umarnin iyayenka kana yin abin da zai faranta musu rai kana malaman malamanka a matsayinsu na magada annabawa ya yar uwata musulma kin san cewa hijabi shine kima da mutuncinki waɗannan tambayoyi ya kamata wannan ya kawo na musu don mu ya yi kan hisabi tun kafin hisabin alkiyama ya zo Allah ya samu dace wannan sakon barka da ruwa ne daga tashar rayuwar masoya. Altyazı